بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ta za mu fara da tambayoyi kamar yadda aka saba kamar haka da farko ya ce assalamu alaikum ya ce malam ga tambaya ta akan wato sallan tarawihi shin wane ne ya fi da mutum ya jagoranci sallan tarawihi tare da iyalinsa iyalansa mata a gida ko shi ya fi ko ya taho masallaci a su nasu a gida ya taho masallaci ne ko su nasu a gida to a taɗaicen taɗaicewa mutum idan yana da iyalansa da 'ya'yansa idan barin gidan babu matsala babu hatsari na fargaban barayi ko kuma waɗansu da za su tsallake su shiga masa gida su masa barna to abinda aka fi so ya fito masallaci da shi da iyalansa su zo a yi tarawihi a masallaci tare da su ina fata an gane ko a yi sallan tare da su a tarawihi ita iyalin tashi sai ta koma ɓangaren mata me yake taba wannan abin abinda ya fi shine abinda ya fi shi ɗin ya taho da iyalansa su zo masallacin su yi tarawihi abinda ya fi ya taho masallacin da iyalansa da 'ya'yan nasa su yi tarawihin a masallaci ita iyalin tashi ta koma can ɓangaren mata su haɗa sahu da 'yan uwanta 'yan uwanta mata shi kuma ɗansa in 'ya'yansa namiji ne su shigo abin nan masallaci shi ma ya shigo masallaci ɓangaren maza zuwa masallacin akwai fa'ida akwai riba na yawan haɗuwa a yi sallan tare akwai ɗan sulada da da ake samu na yawan jam'i na yawan tattaki daga gida zuwa masallaci da yawan tattaki da za a yi daga masallacin a koma gida sannan matan tashi kuma har ila yau za ta ga waɗansu ‘yan uwanta abokananta mata suna ba da himma kwarai da gaske wataƙila ta ga wata tsohuwa da ita iyalin taka ta girme ta tana ba da himma a wajen sallah ta wannan zai karfafa ta kai ma zai karfafa ka wannan shi ake bukata amma in akwai wata larura ta barin gidan in akwai matsala da hatsari da ake tsoro da fargaba to a yi sallan a gida babu laifi da fata Allah ubin ya sanya ya samu dace a tambaya ta biyu tana cewa assalamu alaikum malam Allah ya sa wannan karatun da take mana ya zama hanyar shiga aljannan ka amin da mu da kudin duka ko masu sauraro banan dan Allah ina da tambaya tambaya ta shine idan mutum shine yace fa shi yace tambaya ta shine ina fata an gane ko mai na ganin tambaya ta shine a mutum ne yana a yana abun yana abun alƙari wato mutum ne yana kaɗin Assalamu alaikum ya ce malam dangane da maganar da kai ta gina masallaci a cikin gida yaya hukuncin wato sallan juma'a da ake yi a gidajen gwamnati kamar wanda aka yi a vila da kuma wasu garuruwa kamar kano idan aka yi la'akari da ba kowa ake bari ba kowa ake bari ya halarci sallar ba da makamanta dama kowa kake so a bar shi ya halarci fadan shugaban kasa <laughs> ina fata an gane ko da farko dai wannan bai wuce yana da nasaba da sallan da eh, mai girma shugaban kasa ya yi a bila ba ina fata an gane ko to na farko masallaci dai idan yana da nisa da tazara tsakanin shi da waɗansu masallatan kuma ya cika dukkan abin da ake so na a yi sallan juma'a babu matsala ga wannan yake ga inda rimi college yake a nan ga inda police college yake a nan amma wancan na juma'a ne wannan na juma'a ne na rimi college juma'a ne na anguwar rimi nan juma'a ne na gwamatsa juma'a ne duk ga sunan ya juma'a ne to na farko babu wani babu wani wata matsala a nan sannan har ila yau shugaban kasa fadarsa da zuwa masallacin ba kowa bane za a bari saboda shi shugaban kasa ya bambanta da kai kai inda kake sallah yanda ake neman shi ba haka kai ake neman ka ba ba ma wanda ya san ka kai ina fata an gane ko yawa saboda haka an kashe sayyidina Umar ne a masallaci an kashe manya-manyan sahabai a masallaci nan ake tagitin din su hatta masallacin da munafukai suka gina a zamanin manzon Allah sallallahu wanda suke gayyatan manzon Allah ko manya-manyan sahabai su je su rika sallah a wajen Allah yayi wahayi wa manzo Allah ce la taqum fihi abadan kada ka yadda ka je wancan masallacin masjidu dirar masallaci ne wanda ake gina shi aka gina shi irsadan domin a rika tagetin din waɗansu manyan sahabai na manzon Allah da ake so a kashe su a gayyace su su je can su yi sallah a samu daman kashe su a can saboda haka Allah ne saukar da aya yace manzon Allah kar ya je can duk wani mumini da ya imani da Allah da gobe kiyama kar ya je wancan masallacin masallaci ne da aka gina don cutar da mutane don cutar da mumunai domin a rika targetin insu a rika wato sanya musu ido in sun je can a samu daman halaka su abu na uku shi shugaban kasar kansa ya yi bayani ya ce dalilin da ya sa idan ya je masallaci babban masallaci na abuja na ƙasa akan tare hanyoyi ko'ina a musguna wa jama'a a hana su wucewa a samu jam abin uh, gosulo a musguna ma waɗanda bai dace ma a ce ma misali wanda ba sa masallan a hana su a datse hanyar a hana su sannan kuma a sa tazara cewa ba mai shiga daga nan zuwa har can duk a hana jama'a sannan idan aka zo cikin kuma a matsa da jama'a can jami'an tsaro saboda wannan musguna wa jama'ar da kashe hanyoyi da ake yi shi yasa ya ce a yi sallan a can kai don saukaka wa jama'a amma duk da haka bai tsira ba ina fata an gane ko yawa to saboda haka ah, idan wajen yayi ya cika sharuɗansa duka babu wata matsala a nan da izinin Allah subhanahu ta'ala Allah musu muwafaka ya mana muwafaka gaba daya ya ce assalamu alaikum ah, malam wani malami ne a masallacin ɗan fodiyo ya samu ana karatu kowa muryarsa a fili kamar yadda ake a wannan masallacin sai ce bai dace ba ban gane karatun me ba kawai karatun ƙur'ani ya tarar suna yi ko sallah bai fayyace ba muryarsa a fili kamar yadda ake a wannan masallacin sai ya ce bai dace ba kowa yana ɗaga muryarsa don Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wai wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu har zuwa ga ƙarshen aya idan ana karanta qur'ani a yi shiru a saurara za a samu rahamar Allah wai sai dai in mai karatu don ya jiyar da mutane ne ko shi kadai zai daga murya ko sallah ne ko mene bai fayyace ba saboda in kai a asirce ya fi dacewa ba kowa bane ba kowa yana eh, wato ba kwa bane ya san ma'anan ko menene shin hakan ya dace sai ka tambayi malamin a can inda ka je din yayi din he ka nemi fatawar a wajen ka tambaye shi me yasa me yasa amma ban ma gane baka fayyace abun ba sallah ake kowa yana daga murya karatun qur'ani ake kowa yana daga murya kace kamar yanda ake yi anan ban gane abun nan din ba bai fito fili ba kullum abin da nake ga yan uwa idan abu ya faru a waje kana nan ka tambayi wanda ya abu sai ya fi ga faɗa maka hujja ya fi faɗa maka dalili amma abu ya faru a waje kana nan ka yi shiru kace zaka zo nan ka tambaya ni ban san fikcon abun ba ban san yadda abun ya faru ba ban san kuma yadda malamin ya yi presentin abun ya aiwatar da shi ban san kuma kai irin fahimtar da ka masa ba in abu ya faru a waje ka tambaye shi hujja ya bayyana maka Allah wani ya sa dace wannan addu'a ya nema ga mahaifinsa wato Adamu dan zaki da yake bauchi bai da lafiya Allah ubangiji ya ba shi lafiya sai ta karshe wannan tambayan da turanci ne Allah sa mai tambaya yana jin Hausa in ba shi ansa da Hausa in kuma uh, ba abin nan bane to shike yace assalamu alaikum malam i work in one of the federal government ministries the workers union approach a bank for loan on behalf of the staff and the loan will carry interest the money will be deducted from salary on monthly basis for three years i told some people that there is a river usury in the money and therefore not halal But they argue that it is the only way Nigerian civil servant can get to do something for themselves because with salary uh, with salary one will continue to be a tenant and not a landlord so they even they even <coughs> argue that one can never own a car if one did not collect this type of loan Malam please what is the Islam Islam's position concerning this I await your answer as that is what I will base my decision upon whether to collect the loan or not. I answered this question yesterday. I answered this. Don't, uh, if you are in a problem, in problem, don't make a decision that it is only bank taking a loan will be a solution to your problem. Eh? Just trust Allah subhanahu wa ta'ala, especially if that uh, issue is prohibited, is unlawful on upon you, so don't take it. If you fear Allah subhanahu wa ta'ala, in taking what is unlawful, what is prohibited on you, so Allah subhanahu wa ta'ala will, will give you that exact that thing in a lawful way, in a lawful channels, because you fear Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala said wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib la yahtasib if you fear Allah subhanahu wa ta'ala in collecting or taking what is unlawful or prohibited on you so Allah subhanahu wa ta'ala will give you that thing is a lawful way a lawful manner where Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for living what is prohibited So uh, uh, I am always advising our Muslim brothers that they should think for, uh, of Allah subhanahu wa ta'ala in any problem they made themselves in. Pray, ask Allah subhanahu wa ta'ala to ease your problems, to bring a solution to your problems because Allah is the best knower. But if you are always saying that it is only bank, bank, bank, taking loan, taking loan is your solution to a problem, Allah subhanahu wa ta'ala will seal the other channels and leave the loan channel alone for you. So let us avoid what is prohibited. So there is no any cosmetics or any correction. Usury is usury. Riba is riba. So far you are a civil servant or not a civil servant. What is prohibited is prohibited upon you. So don't, you know, uh, uh, compare yourself with those who are not Muslims. You, you are abide by the law of Allah subhanahu wa ta'ala. So let us fear Allah subhanahu wa ta'ala. The weakness of our iman and belief is, is our problem. Is our problem. Always we didn't trust that Allah subhanahu wa ta'ala will solve our problem. So we have to fear Allah subhanahu wa ta'ala. What is haram is haram. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu koma al alkur'ani a inda za mu tashi a aya ta ɗari da talatin da ina jin aya ta ɗari da ashirin da tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نعم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم a jiya mun yi bayanin riba da kuma rabe-raben riba da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ce mu tsorace shi matuƙa matuƙa matuƙa mu kiyaye riba a nan waɗannan ayoyi da za mu karanta a yanzu suna da alaƙa da karatun jiya amma a karatun jiya ɗin akwai abubuwa biyu da ban ambata ba da suka jibinci riba wanda su ne cikamakin karatun jiya da na mana a takaice a kan riba wanda na so in faɗa ɗin shine idan mutum ya zo wajenka ya ce wani don Allah ba ni bashin dubu ɗari ko miliyan ɗaya ina da kuɗin da za su zo mun ƙarshen wata amma wata lalura mai tsani ta taso mun yanzu yara na gaba ɗaya an sallamo su daga makaranta suna university kuma gashi za a yi jarabawa ga sunan sun zo mun yau yau yau in ba a kai kuɗin nan ba za a sallame su don girman Allah kawo mun miliyan ɗaya maza maza duk inda za ta samu mutumin na yana da hali yana da kuɗaɗe masu yawa amma za su zo masa kuɗin ƙarshen wannan wata nan da sati ɗaya ne ko sati biyu wannan kuma al'amari ne wanda yake emergency wanda yake na gaggawa da ake bukata ka ka miliyan ɗari ka miliyan ɗaya ka bashi ko dubu ɗarin nan ka bashi ya je ya biya bukatan shi tsaf kudinsa suna zuwa da da yace suna zuwa da ya tashi kawo maka dubu ɗarin nan naka sai ya haɗo maka dubu hamsin yace ce wani wallahi na gode na gode ka taimaka mun ka rufa mun asiri da ba don kai ba taimakon Allah da kuɗin nan da ka ban da ban san inda zan shiga ba wataƙila gidan shi ne dama za a sayar saboda jin daɗin wannan taimakon da ka masa a lokacin da ya bukata ya ce ga dubu ɗarinka ko ga miliyan ɗayanka wannan dubu ɗari biyar da na ɗora ma kan miliyan ɗaya wannan nawa ne kawai na baka kyauta ko ya ce dubu hamsin da na ɗora ma kan dubu ɗarin nan da ka bani nawa ne kawai na baka kyauta game da bashin da ka bani na gode na gode wannan ba riba ba riba bace domin shi ne ya biya ka bashin da ka ya ɗauka sannan ya kyautata biyan shi ne inna min khiyarikum ahsanukum ƙaba'an yana daga cikin mutane fiyayyun mutane wanda in suka karbi bashi suka zo biya suka kyautata da kai ne ka nemi ƙarin kai da ka ba da bashin ka nemi ƙarin daga site ɗinka da ya zama tori ba don me yasa za ka ɗora masa ƙarin abin da bai karɓa ba amma shi ƙarin daga site ɗin shi ne daga ɓangaren shi ne don jin daɗin abin da ka masa ɗin nan ya ce ga wannan abin da ka bani ga kuma wannan kuma na baka kyauta wannan ba riba ba ne ina fata an gane ko a har ila yau riba ba ta shiga cikin mota na ga wani kamar ya mun text ma game da motoci mota duk dai mota ce misali kana da mota misali marsandi sai wani ya ce yana son motan ka kuyi canje ya ce je ka kamun henesin ka biyu je ka kawo motocin ka biyu a madadin wannan da zan baka kun ga ayi exchange mota da mota da fifiko wannan babu riba baya shiga cikin wannan ko kuma yadda ake kakara duk riba ba ta shiga waɗancan abubuwa guda shida da muka lissafa duk wani abin da baya cikin su riba baya shigan shi shine az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wat-tamru bit-tamri wash-sha'iru bish-sha'iri wal-burru bil-burri wal-milhu bil-milhi waɗannan abubuwan da muka lissafa azurfa eh, zinari dabino eh, gishiri eh, alkama da kuma garin eh, fulawa to waɗannan su ne riba ke shiga cikinsu da fata Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri abu na uku sai akwai waɗansu da suka ɗan yi mummuna fahimta da transfer mutum idan zai yi transfer kuɗi a nan dola misali dubu goma yana so ya tafi Saudiya menene ya je ya karɓe su a can a riyal to wai an yi transfer sun tafi can kafin shi ya je ya sun shiga hannun waɗancan kafin shi ya je ya karɓa an samu delay ai anan ina je ana ba mutum waɗansu money order ko waɗansu takaddu idan kai transfer sai a baka takaddun kuɗin to kaga ai sune madadin abin da ka bayar a take anan ina ko money order ne ko menene ake kiran shi na manta su dai yawa gwargwadon yadda ka bayar din aka tura za a baka wasu takaddu da za su zamanto madadin wannan kuɗin kana zuwa can ka nuna suka karba kamar yadda ake ba alhazai bta idan suka biya su na guzuri a nan sai a ba su bta kaga ai kana ana tura ana baka waɗannan takardun su ne madadi so waɗansu sun ɗan cakuɗa shi da transfer na banki to Allah ubangi ya sa mu dace sai Allah madaukakin sarki bayan ya tsawatar mana matuƙa mu kiyaye riba sai ya ce to riba fa wuta take kai mutum sai ya ce wattaqun nara ku ji tsoron wuta game da mu'amala da riba da cin riba ku ji tsoron wuta kawai domin riba in ka in mutum ya ci kuɗi na riba to duk wata tsoka da ta karu a jikinka ta ginu a jikinka da kuɗin riba to suhut ne ta zamanto suhut haram kullu su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu lahamin nabata bisuti fannaru aula bihi duk wata tsoka da ta karu a jikin mutum da kuɗin haram kuɗin sata kuɗin riba duk wannan tsokan da ta karu a jikinka ta kudin nan wuta ne ya dace da ita domin aljanna ba ta accommodating ba ta karban mutumin da duk jikin shi haram ne wanda wanda ya jikin shi ya ginu da haram aljanna ba ta karban bakoncin irin wannan wuta ce take karɓan bakoncin irin waɗannan mutane da suka gina jikinsu da haram ina fata an gane ko sannan kullum ku iya sani idan aka ce maka abu haram ne riba'in nan haram ne mutum ya karɓa ya ci yana ciyar da iyalansa ya biya ma 'ya'yansa kuɗin makaranta da kuɗaɗe na haram cikinsu akwai riba to ita haram idan mutum ya ci yakan haram ɗin wannan yana da wani effect da zai shiga jikin mutum ya rarike shi ya lallata shi gaba ɗaya kamar yadda sankara take shiga dankali kaga dankalin a zahiri dankali ne amma kana fasa sai kaga duk sankara ta bi wannan dankalin ta lalata shi ta ciki idan da kudin haram mutum yake biya ma 'ya'yan shi kudin makaranta a ci to yana affecting din brain din shi kaga kokolwan yaro ya samu menene ya zamanto affected wato wannan harafin ya harbi kwakwalwan sai ya dishe hasken kwakwalwan ya dishe fahimtan kaga yaron ya zamanto ma wani iri kawai gaba daya kudin haram suna harban zuciyar mutum zuciya ta kekashe ta ta zamanto ta yi tauri rahama da imani da tausayi duka ba sa shiga zuciyar duk wani abu na mu'amala da na haram idan Allah ce kada ka ci kada ka ci yana da effect nashi zai rusa komai sai kaga yaro ya fito ba rizol mai kyau an kashe kudi an kashe kudi ba kwakwalwa ba fahimta babu komai yaro ya dawo a haka ka saba masa da kasan waje ya dawo zaman Najeriya ji ba ta mai bane kawai ya san hanyoyin da dama yake shiga ya hau jirgi ya tafi can haka ga samu rana ɗaya ya maka barna ya tattara kudi ya je ya sai ya buga visa abin shi dama duk ya san hanyoyin ya ɗane can he ka je can ya maka waya he ya je can ya maka waya kawai ya ne baba gaskiya ana matsa mun ne zaman ma bata mun bane kawai kaza kaza to komai in ka ciyar da abu mai albarka na halal sai Allah ya sanya jikin albarka kwakwalwan inda kudin halal ne aka biya sai eh, kudin makaranta sai Allah sa kwakwalwan albarka da haske da fahimta da basira zuciya kuma ba za ta kekashe ba saboda kudin halal ne abincin halal ne ake cusa mata duk yan kwa su rika gane irin wannan Allah ce ku ji tsoron wuta fa wanda kawai allati uiddat lil kafirina ita wuta asali kafirai ne na tanada wa ita kai musulmi baka cancanci wuta ba idan ka ga lalle ka zo ka shiga wuta to asali ni dai Allah kafirai na tanada wa ita sai dai in kai ka kawo kanka ta hanyar menene bin son zuciyanka wa ati'u Allah Allah ce ku yi wa Allah biyayya da da'a da ladabi cikin dukkan umurnin da Allah yake baku da hanin da yake hananku war rasula ku yi wa manzon Allah shi ma biyayya da da'a da ladabi cikin dukkan abin da yake ku yi ko ku bari idan kuka riƙe umurnin Allah da umarnin manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da dukka ya umurce ku ku yi kuka nesanci abun da suka ce ku nesanta to la'allakum turhamuna tabbas za ku samu rahamar Allah tun a nan duniya ku samu rahamar Allah abubuwanku su yi kyau rayuwanku ta yi kyau ‘ya'yanku su yi albarka dukiyoyin ku su haɓaka kun tsaftace su ba kwabon riba ba kwabon haram sai kaga kawai Allah ya maka rahama a rayuwanka ta duniya komai na tafiya daidai sannan ya maka babbar rahama a gobe kiyama ita ce shiga aljanna labi lafiya babu matsala ina fata an gane da kyau na'am to takan yuda mutum yayi mu'amala mara kyau ya saba wa Allah yayi mu'amala wanda bata dace ba to kada ka zauna haka idan ka ji an yi wa'azi an nusantar da kai kaza ba kyau me za ka yi gaggawa zuwa ga tuba shi ne Allah ya ce wasari'u ku yi rige-rige ku yi gaggawa ku yi gasa ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga neman gafara zuwa ga ubangijinku duk wanda da yake wani abu ya ji abun bai da kyau ashe abun haramun ne to Allah ce ka gaggawa zuwa ga tuba Allah ɗin yana sauraron ka yana jiran ka zai karɓi tubanka sannan kuma wa jannatin ku yi rige-rige wajen yin aiki domin samun wata aljanna aljannan ba ta samuwa sai an yi rige-rige wajen barin riba cikin abin da ke sa aljanna ta samu a yi rige-rige wajen barin haram rige-rige wajen aikata da'a da dukkan abin da Allah ya umarni da shi a yi rige-rige wajen aikata shi abin da Allah ya yi hani ya haramta a yi rige-rige wajen barin shi idan kuka riki waɗannan abubuwa guda biyu to su ne tamkar kun yi rige-rige zuwa ga samun aljanna ne ya aljannan take ya Allah Allah ce arduha fadinta da girmanta kwatankwacin as-samawatu a ce a warware sammai bakwai gaba ɗaya a miƙar da su a har hada su to haka fadin aljannan nan take wal ardu a ɗauko kasai bakwai su ma a warware su a har hada su da sammai bakwai da kasai bakwai duka da za a haɗa su gaba ɗaya haka fa fadin aljannan nan take wanda kuma ba kowa bane aka tanada wa wannan aljannan uiddat lil muttaqin kamar yadda can wuta uiddat lil kafirina to ita ma aljanna uiddat lil muttaqin ita kuma aljanna an tanada ta ne ga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bari na bari komen daɗin abun kayi nayi komen rashin daɗin abun in dai Allah ne ce kayi kayi ina fata an gane ko to idan kuka yi haka to za ku samu aljanna sai Allah maɗaukakin sarki ya fara bayyana mana ya warware mana sifofin waɗanne ne almuttaqun waɗanne ne masu tsoron Allah nan da aka tana da aljanna don su ba don wasu ba sai Allah ce ga irin ayyukansu da sifofinsu na farko alladhina yunfiquna fis sarra'i su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu lokacin yalwa lokacin yalwa lokacin walwala lokacin da babu kunci wabbarra'i suna ciyar da dukiyoyinsu lokacin da ake cikin matsi da cutarwa da tsoron talauci suna ciyarwa cewa eh gari fa ba abinci yanzu kaza kaza a rika rage hannu wannan bai tsoratar da su ciyarwa suke kawai lokacin da suke da shi suke cikin yalwace da lokacin da suke suma a takure cikin kunci ciyarwa suke kawai siffan su kenan wal kazimin al ghaiza masu haɗe fushi ka zo ka musu kuskure ka musu ganganci ka gaya masa magana ka gaya masa abin da zai harzuka shi yana da iko da da karfi a kanka ya sa a kulle ka ko a rike ka ko ya dake ka har ƙasa duk yana da wannan amma ya haɗe wannan fushin ya haɗe wannan abin da ka masa ɗin ya yi haƙuri ya mance wal'afi na anin nasi masu afuwa ga mutane wataƙila yana bin ka bashi baka biya shi ba yace ya yafe ya maka afuwa ka zo ka fasa masa mota glass ne danja ne menene duk wani abu dai wanda ka masa ya maka afuwa ya mance yace ya yafe je ka kullum haka yake wa mutane mai yawan afuwa ne da yafiya ga mutane wallahu lallai shi Allah yuhibbul muhsinina yana son masu kyautatawa wato bi ma'ana masu irin wannan aiki su ne ake kira al-muhsinun to Allah yana son kuma al-muhsinun irin waɗannan mun ji waɗansu sifofi da ayyukansu da yasa Allah ya tana da aljanna a don su ga waɗansu sifofin Allah ce wallazina idza fa'alu fahishatan har ila yau su ne waɗannan da na tanadawa aljanna su ne waɗanda idan suka aikata wata alfasha suka saɓi Allah suka yi zina ko suka yi wani abin da dai saƙo ne au zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu ta hanyar aikata abin da Allah ya haramta musu to zakarullaha take kawai sai tunanin Allah ya fado musu ce kai gaskiya na saɓi Allah abin na yi nan na saɓa wa Allah bai dace ba ne kawai a take kawai tunanin Allah ya zo masa girman Allah ya zo masa nadama ta shige shi damuwa ya shige shi ma malam a take ba wai irin wanda za su yi sabon nan ka samu wai ai kawai is usual is normal babu wai babu wani abu kawai yanda zai ci to ya koshi yayi gyatsa haka in ya saba Allah zai zauna ya harɗe ya zauna babu wani tsoro ko nadama ko kaga zuciyar shi tana bugawa ba irin su ba ina fata an gane ko ba irin waɗannan ba take yana aikata abin nan misali kai wani ne yasa kai kaza ya tsawatar masa ya kai masa mare ce ka astaghfirullah astaghfirka ya ka kawai a take kawai abun ya faɗo masa ina fata an gane ko zakarullaha tunanin Allah ya zo musu suka yi nadama suka bar abun fastaghfaru li zunubihim suka nemi gafaran zunubansu a take fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi al-azim nayi kaza wallahi nayi kaza yana ta faɗan wannan abun a zuciyarsa kai na shagiya na saba Allah yanzu na shagiya fa yanzu shikenan nayi zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi al-azim kaza kaza irin wannan abun ya faɗo masa na dama ya ta neman gafaran Allah ya garza ya yi alwala ya yi raka a biyu in ji manzon Allah sallallahu ke duk wanda ya saba wa Allah ya yi nadama ya ɗauki buta ya yi alwala ya kyautata alwalan ya je ya yi sallah raka a biyu in sha Allahu don wannan abin da ya din Allah zai gafarta masa zunubansa ya nemi gafaran zunubansa din nan wa man yaghfiru dhunuba illa Allah kuma yana mai imani da cewa ba mai gafarta masa wannan zunubin sai Allah shi yasa ya tasan ma Allah kawai ya nemi gafararsa shi yasa ya ɗauki buta yayi alwala ya nemi gafaran Allah shi yasa ya ta nadama walam yusirru ala ma fa'alu sannan bai ci gaba da aikata irin wannan aika aikar ba kuma kasan akwai mace astaghfirullah astaghfirullah can anjima jima kuma already makin making appointment kuma da wani bu ai booking astaghfirullah astaghfirullah ana jiran time na gaba ya zo walam yusirru ba sa ci gaba babu continuity a ciki wannan abun da ya kawai ya tsoratar da shi ba sa ci gaba da dogewa akan wannan abin wa hum ya'lamuna alamuna suna sane sai dai abun ya sake zuwa musu nan gaba su aikata sam zunubin amma by mistake amma ba wai da ya tuba na yanzu da niyan zai yi na gaba bane ya tuba ne a kan ya bari har abada ba zai ba can gaba bayan an yi wata ɗaya wata shida wata bakwai kuma neco na ɗan adam na mantuwa neco na ɗan adam na sako ɗabi'ar ɗan adam yadda take sai ya sake aikata irin wannan laifin kuma to ba zai goge wancan tuban da ya ba no wancan da already ya yi shi Allah ya yafe shi wanda ya sake yi kuma sai kuma ya nemi gafaransa shi kuma daban ina fata an gane ko wannan aya tana da dalilin sauka kissa guda biyu dalilin saukan na ɗayan akan wani ne ana kiran shi annabahanu ah, attammari attammar nabahan ne attammar wanda shi yana sana'an shi sai da a dabino ne sunan shi shi na bahan da yake yana sai da dabino sai aka kira shi a tamar ina fata an gane ko yawa sana'ar shi kenan sai da dabino a takaicen takaicewa yana sai da dabinon nan nashi sai wata mata ta zo wajen shi za ta saya kyakkyawar mace haka sai ya ja ta kawai ya ja ta sai ya hada ya rungume ta ya haɗa ƙirjinta da nashi ya ja ta kawai ya ruke ta ya rungume ta ya tsumbace ta a take nadama ta shige shi ya damu ya rasa inda zai sa kanshi ya garza ya je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na shiga matsala ya rasulullahi na saba wa Allah ya rasulullahi kaza kaza kafin ya je kawai aya ta sauka kawai wannan da zai zo ka sanar da shi kawai Allah ya gafarta masa saboda wallazina idza fa'alu fahishata aw zalamu fusan zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah domin sun san ba mai gafarta musu zunuban sai Allah to Allah ya karbi tubansa ina fata an gane ko wannan kissa ta farko kenan dalilin da ya sa wannan ayar ta sauka kamar yadda wasu malamai suka ce sun san dama wajen kasuwa da 'yan shaguna da 'yan supermarket sai a hankali kowa zai iya zuwa maka a wannan wajen shi sa manzon Allah sassala ya ce mafi kyaman waje a wajen Allah mafi kyaman gurbi a wajen Allah su ne kasuwanni mafi soyuwan waje a wajen Allah a doron ƙasa su ne masallatai duk inda aka shiga masallaci in dai ba satan takalma aka zo yi ba in Allah da duk wanda ya zo masallaci ya zo ne don ya ba zai fita ba ko ya ce astaghfirullah ko Allahu akbar ko ayi wani abu dai na bautawa Allah ba za ka taba samun wai masha a aka ɗebo ko aka yi niyan yi amma a ce a zo masallaci ba zai yi ba amma kasuwa nan ne a gurbin da Allah ya fi tsana nan ne wajen communication nan ne wajen haduwa wannan ta shigo ka wancan ta shigo a yi ta menene ta taya kaya ana dan wani haka wannan fa don a nuna maka zanen yar dayi da aka yi menene a shigo a cire ma abin nan din duka eh kai kuma idan shi ɗaya shiga ka a ah, dauka kawai ba damuwa ai insha Allah ba damuwa da baka su to waɗansu ta receipt din da suke bayarwa ne ake daukan number wayan su daga nan wata ta samu hanyar communicating da bugawa mutum kenan ta hanyar wayoyinka da ka rubuta a receipt ko kuma ce ta sayi kaya ta ce don Allah ba number wayanka in na tashi turo direba na ko mai aiki na ya kawo maka sauran kuɗin shi kenan an samu hanyar da za a yi ta hira a waya har shedan ya shiga nan ne inda ake tattara mara kyau a hada shi da mai kyau a ce mai kyau ne nan ne inda ake rantsuwa a kan karya wallahi tallahi kaza yake a wajena alhalin karya ne nan ne ake algush nan ne ake tawaye mudu nan ne ake kallon mata nan ne ake watsa duk mace da ta shigo kasuwa take tallata kanta idan ta tashi koma gida ta sa hijab din ta tsaf ko ta sa ta. duk wani sort of devilish abun nan acts da yanda ake kulla su duk yawanci a kasuwanni ne duk wani abu na shaidan na alfasha da makamantansu ko a yi abu a jabu sai a ce maka made in thailand ne ko a ce made in england ne ko italy ne duk kasuwa ta tara irin waɗannan abubuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ma wani sa nasiha dan kasuwa ne ce karka zamanto farko wanda zai shiga kasuwa karka zamanto karshen wanda zai bar kasuwa to kaga wannan mace ne kai daga zuwa shayan dabino sai ya kama ta ya hada ta da jikin shi ya rungume ta ya tsumbace ta ina ga wanda ta zo sayan gold ina ga wanda ta zo sayan gesha ko kifi eh mace idan suka shigo sago suna displaying kansu waɗansu marasa tsoron Allah yanda dai kawai dai kai ma ka san kana sayarwa ita ma tana sayarwa ne haka za tana sai da adonta tana sai da kyonta tana nuna maka gashinta tana nuna maka halittanta tana nuna maka menene duk dole yan kasuwa sai sun yi haƙu sai sun yi hattara da kiyaye irin wannan da makamantansu ba zan manta ba shekaru sun kai tara ko goma wani ya zo ya ce mun anan yana ta kuka ya malam don girman Allah don girman Allah ya zanyi ya ce ya yi alfasha da matan aure sun fi a kirga kuma ta dalilin kasuwa da zuwa sai da sayarwa ne kawai ya haɗa ka duba ya zai ya kaza kaza da makamantansu a yi hattara da irin wannan Allah rufa mana asiri dalili na biyu da waɗansu malamai suka ambata akwai mutumin ba saƙafe a sakafi mutumin sakif. gari ne da yake can wajen su ta'if a lokacin da ya hijira ya dawo madina sai manzo Allah ya haɗa shi ɗan uwantaka irin Yan yankwantaka nan da annabi yake haɗawa tsakanin wanda suka yi hijira da waɗanda suke ƴan madina to ɗan uwan shi ɗan madina da manzo Allah ya haɗa su ƴan uwantaka ɗin suna tare suna koma da komai yakan taimaka masa ma a matsayin shi na wanda ya hijira yakan taimaka masa ya masa waɗansu abubuwa na buƙatu. to wata rana yana nan a matsayin shi na ɗan uwan shi da manzo Allah ya haɗa su ƴan uwantaka shi wannan na eh, ɗan ansar ɗin sai aka tashi tafiya yaƙi manzo Allah zai fita yaƙi sai ya tafi da shi shi kuma sai ya bar wancan dan uwan nashi da manzo Allah ya haɗa su dan uwantakan ya zauna masa a gida shi dan uwan shi ne amanan gida da kula da gida da makamantansu Da wata rana ya shigo gidan kenan sai ya ga matan wancan ɗin ta yi wanka ta fito ta irin baza gashinta ta nan sai wannan abun sai ta shiga ransa sai ya sauri ya shiga gidan kawai ba tare da ya sallama ba ya ta san mata zai je rungume ta kawai ita kuma sai ta tare shi ta sa hannunta a fuskan shi haka ta tare shi kuma har ya tsumbaci hannunta a take kawai sai nadama ta shiga ya ce kai na ci amana wallahi na ci amana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ci amana na yi ha'inci wannan bawan Allah ya tafi jihadi ya bar mun amanan iyalansa ya je ya ɗaukaka kalman Allah ya je ya nemi rahamar Allah da yardan Allah da aljanna ni kuma na zo na nemi wuta na nemi halaka ya je ya samu yardan Allah ni kuma gashi na samu yardan shaidan abun ya dame shi yana ta nadama yana ta nadama me bai mun ba yan uwana ne annabi ya haɗa mu yan uwantaka yana kulawa da ni ni kaza ni bako ne yayi tai da nadama ma malam hankalin shi ya tashi ya tashi ma malam sai ya bar madina ya shiga tsaunuka can cikin duwatsu cikin forest cikin bishiya yana ihu wayo Allah ka gafarta mu ya Allah na halaka ya Allah na ci amana ni wani na ci amana yana daga muryan shi kamar wanda kanshi ya me ya tabu a daji a rocks yana ɗaga murya kana jin eko yana tashi amsa kowan abin da yake faɗa ni wani na ci amana na halaka na biye ma shaidan ya zai da rayuwata shi kuma wancan ya zauna kwana da kwanaki a dajin nan saboda zafi da nadaman abin da ya yi shi kuma wancan da suka dawo daga jihadin ya shiga wajen iyalinsa wannan tambaya ina wane ya ai wane gashi gashi gaskiya kuskuren da ya yi gashi gashi gashi amma ina jin na ga ya shiga daji da ya tafi ban san abin nan ba wannan ya shiga neman shi ya je ya same shi a dajin ya yi sujada doguwar sujada yana neman gafaran Allah ya zai wannan ya ce wane tashi karka halaka kanka karka sa kanka a wurin wurin tashi mu je wajen manzon Allah sallallahu ya sama maka mafita ka sauƙaƙa wa kanka kafin su je sai wannan ayar ta sauka wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah yaje ya samu aya already ta sauka cewa Allah ya yafe masa abun an share shi ina fata an gane ko to ana son da mutum ya saba Allah ya tuna Allah ya nemi ya tuna da Allah ya nemi gafara ina fata an gane ko irin waɗannan mutanen menene sakamakon su Allah ce ula'ika jaza'uhun sakamakon irin waɗannan bayinawa masu yi mun ɗa'a su yi manzon Allah ɗa'a su nesanci alfasa in suka saɓa mun ma za su yi sauri su nemi gafarata Allah ce jaza'uhun sakamakon su magfiratun shine na farko in fara gafarta musu tukuna su samu magfiratun min rabbihim gafara ce daga ubangijinsu Allah zai musu bayan wannan gafaran Allah ya gafarta musu sakamako na biyu wajannatun tajri min tahtiha al-anharu un satan ta musu da aljannan da ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha idan suka shiga za su dawwama a cikinta Allah ce wa ni'ma ajrul amilin madalla barka da irin ladan masu aiki ladan masu aiki masu ƙoƙari masu nesantan haram masu aikata ɗa'a madalla da irin sakamakonsu na'am قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قره فقد مس القوم قره مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين نعم تيزم كما كما زام جونا مغانا مدياك أهد daga laysa laka min al-amri shay'un ko aw yu'adhibahum aw yatuba laysa laka min amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum kun san inda Allah ya ce zai tura musu mala'iku dubu biyar li a tarafan min alladhina kafaru aw yaqbitan fayanqalibu khaibin laysa laka min amri shay'un inda manzo Allah ya ta addu'a yayin da aka karya masa haƙora na gaba a Uhud yake cewa ya za a yi wannan masu samu nasara su rabauta gobe kiyama kun san ana magana ne akan menene akan yakin uhudu da barnan da aka yi wa manzon Allah aka mai rotse daga nan sai aka dan tafi dan hutu na lokaci sai aka soka maganar riba ina fata an gane don Qur'ani yana da wani method da uslubi idan yana baka kissa yana baka kissa yana baka kissa sai ya barka ka dan numfasa ka je ka dan sha shayi ka dawo ka dan sha mineral haka in kuna dan wani abu ya ce a dawo zaka yi refreshing din menene memory ɗinka ka sabunta abin nan to ana maganan yakin uhudu ana magana ana magana ana magana ana magana irin kaɗan tafi hutu na lokaci ɗin nan sai aka yi sauri aka kama ka wata fa'ida ta riba kuma ya ayyuhal ladzina amanu la kulun riba adhafa mudha'afa wattaqu allaha la'allakum tuflihun wattaqu an-nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha wa rasulahu la'allakum turhamun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i idan akai laifi kaza kaza to da aka gama da wannan sai aka ce mu koma bayanin uhudu ina fata an gane ko ka dan tafi ɗan hutun lokaci Oh, ko kofin kake kallo ma ko wani abu ai akan tafi hutun lokaci a maka tallan kazan da baka ci ina fata an gane ko a maka tallan wani abinci in ka gama ka haɗe yawu sai a ce to a koma ta inda afto yake da boss a ci gaba da gabzuwa ina fata an gane sai Allah madaukakin sarki ya ce qad khalat min qablikum sunanun Ya ce akwai ayoyin Allah da sunnonin Allah da suka gabata kafin ku al'umman Muhammad ku zo sunnar Allah ɗin kuma tsarin Allah ka'idojin Allah sune duk inda kafiri yake ba zai taɓa cin nasara akan musulmi mumini mai riko da addinin Allah ba ta duk yanda aka yi kafiri baya daidai da abin nan da mumini to Allah ya ce to ku koma can tarihi ku je kissan annabi Musa da mabiyansa annabi Isa da mabiyansa isa annabi Musa da Fir'auna da annabawan da suka wuce annabi Lut da mabiyansa da kafurai da suka kibi yin imani da shi annabi Ibrahim annabi Nuhu duk ku duba sunanu akwai ka'idojin Allah da tsarin Allah eh kad khalan min qablikum wanda suka wuce suka shude ga al'umman da suke gabaninku fasiru fil ardi ku yawo a doron kasa ku yi tafiye tafiye fanzuru ku je ku duba garuruwa irin su sadom inda urare da aka halakar da mutane Allah ce ku je wajen ku yi yawo na bude ido ku kai ma waɗannan wuraren ziyara fanzuru ku je ku duba kaifa kana aqibatul mukazzibin yanda ƙarshen masu ƙaryata Allah ya kasance ku je nan Egypt a alkahira ku ga fir'auna a bushe a kangare ku ga yanda Allah ya yi da maƙaryaci mai ƙaryata Allah mai ƙaryata annabin Allah mai ƙaryata littafin Allah ku je ku ga yanda yake a yanzu ku ga ƙarshensa da ya zamanto muku darasi in wani mace zai yi to Allah nan da yi ma wancan wannan fa yana nan eh ku je inda aka yakin badar yanzu akwai tarihi kuje sunan waɗannan shuhada din ma a rubuce suke a yanzu wanda ya san waje ya bayyana muku ga inda kafirai suka fito gashi nan ku je inda aka yakin Uhud ku je inda aka halaka samudawa duk a yawo kaga yanda muka yi wa maƙaryata masu ƙaryata Allah da manzannin Allah kaga yanda ƙarshen su ya kasance ina adawa ina samudawa da suke cewa ya fi mu karfi da ce duk ku yawo ku tafi ku gani ana ta tafiya mabudin ilimi to Allah ya ce haza bayanun linnasi waɗannan bayanan da nike muku ina yin su ne ga mutane wannan ƙur'ani da waɗannan ƙisoshin da nike baku in ji Allah bayanun lenin nasi don in ƙara yi wa mutane bayanin alƙur'anin nan da bayanin masu sabo yanda ƙarshen su ke kasancewa da bayanin masu da'a da ladabi yanda ke kasancewa da bayanin masu riba da cin riba da mu'amala da riba dika, ina yin shi ne don bayanin idan ya shiga mutane to ya to hudan shiriya a gare su wa mau'izatan da wa'azi da gargadi lil muttaqina ga masu tsoron Allah ina fata an gane ko in kai mai tsoron Allah ne ka ji irin waɗannan abubuwan sai ka ƙara tsoron Allah ɗin Allah ya ce to wala ta hinu yanzu an dawo yaƙin uhudu kenan an da yaƙin uhud musulmai suna zaune cikin jimami da juyayi an kashe sayidina hamza an kashe wani an kashe wani an kashe wani kalli ciwon da aka jima wani kalli sara kalli yanka kalli zurfin ciwo ga marasa lafiya gashi gashi an yi difitin ɗinsu a wajen yaƙi sun dawo suna ba da irin menene account suna ba da sakamakon wannan yaƙin ana ta bayani a kan shi ana analysis ana tattauna game da wannan ya aka yi aka yi difitin ɗinmu ya aka yi gamu ga manzon Allah aka ci nasara a kanmu ya aka yi haka ya aka yi haka ana ta jin zafin mun rasawa ne Allah ce wala tahinu Allah ce musu kada ku kuskura ku samu rauni kada ku kuskura wannan abun ya wikinin ɗinku ya zamanto ya rauna ku wala tahzanu kada ku yadda ku yi bakin ciki ka mun rasa wani inna lillahi yanzu wani ya rasu ya rasu hamza kai gawa ne gawa ne gawa ne kalli yadda aka sare ma wancan hannu yanzu ya zama to mai hannu daya. yanzu wani ya zama to mai kafa daya. Allah ce wala ka zanu kar ku yi bakin ciki wannan kar wannan ya raunana ku ku zaman to raunana kuma ko raunana kuma kada ku yi bakin ciki wanda suka rasu fa ba su tafi a banja ba aljanna ne wanda suka rasa gaɓoɓinsu kuma Allah zai mayar musu da na aljanna duka ba a tafi a banza ba wa antumul a'launa Allah ce ku ne a sama kullum ko an je yaki yau aka samu nasara a kanku kafirai suka yi din ɗinku still dai ku ne sama da su don sun samu rinjaye a kanku baya nuna su ne akan gaskiya ku ne akan bata baya nuna su Allah ya fifita yake so a'a ku din ne dai ku ne a sama Allah ya ce in kuntum mu'min in kuna nan tare da imanin ku kuna rike da imanin ku to ku ne a sama Allah ce in yamsaskum qarhun idan kisa ta shafe ku a wannan karan an karkashe ku an jijji muku raunuka an sare na sarewa to ai faqad massal qauma qarhum mithlu su ma san waɗannan people da suka muku haka waɗannan mutanen da suka sassare ku suka kashe muku ƴan uwanku ai su ma abun ya shafe su a yakin badar kun manta ne ai kuma kun musu haka kun musu haka ba ku kashe mutum saba'in ba a yakin badar ba ku kama mutum saba'in ba ba ku ci nasara a kansu a yakin badar ba ba ku yi difitin ɗinsu ba su ma ai yanda kuka komo yau kuna bakin ciki su ma haka yanda kuka musu a badar haka suka koma su ma cikin bakin ciki ai Allah ya ce wa tilkal ayyamu haka kwanaki suke nudawiluha bainan nasi muna jujjuya su ne da mutane yau mu bawa kafiri makiyin karin jaye a kanka gobe mu ba karin jaye akan makiyinka wata rana idan aka fita aka kafsa su muku barna wata rana ku rama barnan Allah ya ce haka abun jujjuya shi muke ba ma barin abun a hannun mutum ɗaya shi yasa malamai suke cewa da a ce musulmai ne kawai suke samun yaƙi suke samun nasara a yaƙi kullum in an fita su ne masu nasara kullum in an fita su ne masu nasara ya ce da munafukan da za su shiga addinin ba su ba fa misaltuwa sai su shiga ciki su laɓe don sun san musulmai ne suke defeating suke samun nasara haka ne da a ce kullum kafiran ne suke samun nasara akan musulmi duk ran da aka fita to da waɗansu musulman sun bar musuluncin su ɗauka can gaskiyan yake to amma abun Allah ya ce muna juyawa yayin an kafsa ɗaya biyu uku in kun samu nasara ku musulmi ran na hudun a samu nasara a kanku suna su da aka kashe su je wuta kuna ku da aka kashe su je aljanna nasu da ba a kashe din ba su yi rayuwan kaskanci naku da ba a kashe ba su yi rayuwan izza da ɗaukaka sun samu nasara to Allah haka yake idan munafiki ya ga an ci nasara akan musulmi sai kaga duk sun zame sun fita sun koma can sun haɗa kai da waɗancan ran da suka ga an samu nasara akan waɗancan sai su zamo su da cikin musulmi to wannan hikima ce ta Allah ina fata an gane wa tilkal ayyamu irin waɗannan kwanakin haka suke kwanaki juyi juyi ne yau na gaba ya koma baya na baya koma gaba wata rana ha bainan nas Allah ce ina haka ne yau in ba kafirai nasara akan mumunai wata rana in ba mumunai nasara akan kafirai waliya Allahu allazina amanu ina yin haka ne don in san tsantsan suwaye masu imanin da za su tsaya da munafiki in ya ga an ci nasara akan musulmai zaka ga suna zamiya suna fita suna fita suna barin musulunci to Allah ya ce ina yin haka ne don tankaɗe da rairaya kun san su waɗanne ne real mu'minun waɗanne ne mu'mine na gaskiya wa yattakhidha minkum shuhada kuma waɗanda nake son su da aljanna in nace wane da wane da wane da wane da wane ina son su shiga aljanna ta Allah ce sai un shirya yaƙi in an je yaƙin sai un ɗauke su shiga aljanna ta dalilin yaƙin ina fata an gane ko na an karrama ka ne wallahu la yuhibbu zalimin Allah fa baya son kafirai duk da cewa su suka ci nasara a kanku amma wannan bai nuna ina son su ina fata an gane ko bai nuna ina son su Allah ce don na sa kafir ya ci nasara a kanku ku musulmi sun karkashe ku sun ci nasara a kanku wannan fa baya nuna cewa ina son su har yanzu dai ina nan ba na son azzaliman nan wal yumahhisallahu allazina amanu Allah yana yin haka ne da to a takaicen takaice za dakata a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan sababi ne na biyu da Allah ya dalilin da ya sa yake ɗora kafirai akan mummunai wani sa'i. hikiman da take ciki shine a wannan ayan da zamu karanta a gobe da fatan Allah madaukakin sarki mana albarka akwai dan gwada ka takaddun asibiti wanda kansa ce ta kama yar uwansu ta kansa ta nono wanda a duk sati biyu suna kashe dubu sittin a shika duk sati biyu duk wayewan garin Allah an yi an yi an yi yan dai har al'amura sun gaza shine suke neman taimako ga duk wanda zai taimaka fi sabilillahi ya rage musu yar wahalan da suke sha Allah ubangi ya karba ya sa a dace zai iya kawowa gaba ko ya ba masu waɗannan eh, yan uwa masu jan baki da fata Allah mana muwafaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب العالمين.